يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهت أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله cikin ikonsa yau muna ranar ashirin da shida ga watan sha biyu shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da uku da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina wacce ta zo daidai da ranar sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam inda cikin ikon Allah da ya yaddarsa da amincewarsa za mu ɗora karatunmu na littafin talhaifu sifatu salatin nabi من إلى التكبير إلى التسليم كأنك تراها وأن متفارق راتين تكاكين تفيا كوتن ببطل صلى أيضا ذا متاشي matashiya ta biyu cikin manya-manyan matashiya da malamin yau littafi shine alkiyama ma'ana tsayuwa a cikin sallah malam sai ya fara da cewa wa yajibu alaihi an yusalli qa'iman yana wajaba kan bawa musulmi ya yi sallah a tsaye yin sallar a tsaye sai ma ce wa huwa ina ɗaya daga cikin ginshiƙan sallah tsayuwa a cikin sallah ginshiki illa ala musalli salatal khawfi sai dai ga wanda yake sallah wanda yake sallar tasa ta tsoro wal qitali shadidi da kuma wato yaki matsananci mai sallar da yake sallah ta tsoro da mai sallar da yake sallah a lokacin rintsin yaƙi matsananci waɗannan ba tilas dole ba ne su sallah a kai fa yajuzu lahu an yusalli rakiban shi mai sallah a cikin halin yaƙi ya halatta gare shi ya yi da yana haya akan abin hawan akan dabbar da yake kaura yaƙi والمريض العاجز عن القيام هو المريض العاجز عن القيام na, ba dole bane tsaiwa a cikin sallah akan mara lafiyar da yake ya gajiya daga samar da tsaiwar sallah idan mutum bai da lafiya rashin lafiyar sa ba zai iya sallah a tsaye ba to shi babu magana cewar tsaiwa a sallar ta rukuni shi saboda ba zai iya samar da ita fa yusalli jalisa shi sai ya sallarsa a zaune ina istata'a shi ma yi a zaune in ya sami iko wa illa in ku bai sami ikon iya yi a zaunen ba ba ana jam to yayi akan ɓaryar jikinsa ta dama ko ta hagu ina daga kwance kamar mai kwance bacci in ya karatu sallar da ya zama sai ya sunku ya kansa a matsayin yanku ya daga a matsayin ya dago su kuma sun tsayawa fiye da yadda a matsayin ya fita har ya idar da sallar mana ya ci gaba da cewa wani mutanaffilu haka na wanda ke kallon nafila falahu an a rakiba yana da damar yi sallarsa yana kan dabbarsa kan abin hawarsa ko abin hawan da ba dabba ba kamar mota jirgi da makamancinsu aw qa'idan ko kuma ya sallar a zaune in sha'a idan ya so wa yarfa'u wa yasjudu ima'an bi ra'si waɗannan sallar su idan za su kowannen su zai rukunsa ya yi sujjada sa yana mai yin nuni da kan kamar da na ambata ya gama karatu sun fi da kan a matsayin ya ruku in ya tasbihi yayyen sai daga a matsayin ya dago daga ruku sun a ta gaba sai ita tafi wacce iya a farko a matsayin yi sujjada in ya dago a matsayin ya dago daga sujjada to zai iya yin sallarsa a wannan ka wa kadhalika al-maridu haka na shi ma mara lafiya wa yaj'alu sujudahu afdala min ruku'i ya sanya sujjadarsa da yin ƙasa daga yin ruku'u waɗannan musamman abin da ya shafi mai yin sallah ta tsoro ga wanda yake mara lafiya al'amarin sariyar da rukunancin kaiwa a cikin sallar su yana komawa ne zuwa ga rashin ikon samar da tsawa shi kuma ubangiji dama ya ba mu ka'ida wacce take wato ne tabbata dindindin shine la yukallifu Allahu nafsan illa Allah baya tsora wani rai yin wani abu sai wanda za ta iya sai wanda suke da iko da saboda yayin da aka jarrabe ka da rashin lafiya da ba za ka iya tsaiwa ba to mai ba da ikon ai tsaiwa bai ba ba yadda ka iya sai ka yi abin da za ka iya yayin da aka ce kai yaki an tilasta maka kuma yakin nan ilimin to sai an gudanar da shi akan dabba da za a hau a kai hari a kuma wato ainihin kai farmaki guda ka juya kamar mai gudu amma dabara ya ke ka dawo kuma ka zo ka farma wanda yake bin wannan sun ne zama to za a yi shi ba a yaƙi a zaune ba a yaƙi a tsakan guri guda a biyo ka kai kama ka gudu ka biyo ka bi in ka zo wato an za a buɗa buɗa ba za ta yi kyau ba ka ja dunga saboda haka da haka zai gudana shi kuma an ce lallai a samar da shi kuma sai an samar da shi za a samu kwanciyar hankalin sakewa a bauta wa Allah ba tare da fuskantar barazanar arna ba to ya zo ba yadda ka iya ba ka da ikon gudanar da sallah a tsaya irin wannan yanayi sai ka yi sallar gwargwaron yadda ka samu ka shi ne iya ikon da aka ba to ce wanda malaki a gaban farko ya ce wa yajibu alaihi an yi yusalli qa'iman na daga komawa ne lalle ne akan mai sallah yayi sallan nan a tsaye dogaran malam nan faɗin Allah madaukaki cikin suratul baqara حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا Lillahi, قانتين ku kiyaye da dukkan sallolin da aka ɗora muku yin ku kuma kiyaye da sallar nan ta tsakiya sallar la'asar ta bar farkon yini kuma sannan ba ta kai cikin dare ba ba isha suna cikin dare asuba da azar suna farkon yin ita kuma ta raba ba ta bar ba ta ƙara ta cikin dare ba kuma ta bar farkon yin to Allah ya ce ku kiyaye da waɗannan salloli ga baki ɗin da yake wa qumu lillahi qani sun za ku tsayu a cikin yin su ku tsayu dan Allah kuna masu nutsuwa kuna masu ƙiddara yin abin da yake na wajen sallah saboda wannan ciwon da Allah yi wa kumo lillahi shine dogara malamai da suke cewa tsayuwa a cikin sallah rukuni da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sannan banda wannan haka aka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda aka aiko da sallah yayi sallarsa a tsaye duk sanda zai sallah a tsaye yake to da ko wannan yasa lalle in kana cikin halin zama a gari ko gwanciyar hankali da nutsuwa rukuni ne a sallah ku gudanar da ita a tsaye sannan cewar da malaki wanda yake mai sallah a halin tsoro ko a halin matsalar yaki ya halatta ya ta yana kan abin hawa dogaransa wannan dai ayar da muka kusa da ita Allah sai shiga gaba cewa fa in takku farijalan aw rukban in kun ji tsoro na abokan gaba sakamakon rinjin yaki Ko ku gudanar da sallar ta ku farijalan kuna tafi akan ababuwan waɗanda suke mayakan da ba abin hawa suna tafi akan kafa da kai a biyo su koma su bi da su yi sallar suna irin wannan yanayi haka na wasu kuma da suke kan abin hawa masu wato masu doki masu rakumi ko makamacin su irin masu hawa giwa a lokacin giwa to duk yau da ku samu kanku a ciki to ku yi sallar rukubanan kuna kan ababen hawa ko da haka na nasi na aya ne sallar cikin halin tsoro da kuma yaki ya samu dalili na cewar zai iya yin sallar sa yana tafi akan kafarsa ko kuma yana kan abin hawa sannan malam da yake cewa mara lafiya wanda ya kasa samar da sallah a tsaye ya yi sallarsa a zaune idan ya sami iko haka aka ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya aiwatar a rashin lafiyar da yayi ya bar duniya rashin lafiyarsa ta ƙarshe wacce a ita da su an ga ya yi sallah a zaune wannan yin a zaune koyarwa ce ga al'ummar cewar da ya samu kansa a halin rashin lafiya da ba zai iya tsayawa ba to shi sallarsa a zaune ita ce ta kamace shi shi ne abin da ke kan kuma kamar da muka faɗa Allah yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wusa to bayan wannan gaba gaba da take gaba malam sai ce wala yajuzu lil musalli jalisan ko mun ci gaba illa yasa lamba ta bakwai ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض bai halatta ga mai sallar da yake yin sallah a zaune ba ya aje wani abu a kan ƙasa marfu'an abin da yake maɗaukaci ya jido alaihi zama yana sujada a kan ba za ka ce ɗauko maka kujerar zama ta mata ko a samu ma bulo a ajiye za ka sujira karka tsora kanka ka yana kai kayan su jira ba ko ba za ka ce ɗauko maka turmi ba daidai madaidaici irin ɗan na jajjage ka ce za ka yi jira a kai bai halatta ba an gane shi ne malam ce bai halatta da mai sallah a zaune ba ya ajiye wani abu a ƙasa wanda yake maɗaukaki da zai riƙa yin sujjada me dalilin malam saboda manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya hana ya ga ɗaya daga cikin sahabbansa da ba lafiya ya nemo matashi ya aje mai kudu in zai fi jira sai tsora goshinsa da annabi zai sai ɗauke matashi ya shirye da shi to da shi dai bai zo da a yi da akan matashi ba an fahimta ko to saboda haka manzo ya hana mutum ke sallah akan wani abu mai tudu kuskura goshinsa a saboda kasancewar bai da lafiya yana talla abu zai ce a samu masa wani abu ya rika dora goshin a ba a yi إنما يجعل سجوده فكي zai sanya sujjadar sa ne afdada min ruku'i yi ƙasa fiye da yadda yake ruku'in sa kama da karna kamar da muka ambata idan kana la yastati'u an yubashira al-ard bi jabhati idan ba zai iya wato fuskantar ƙasa gaba da gaba da goshinsa a kan ƙasa ba in ba zai iya jira idan wala goshinsa a ƙasa ba ko bai halatta da ke sa wani abu gudu ɗora goshin amma in har zai iya ya kai goshinsa ƙasa kamar za ga wasu za hukumu ne ba zai yi ba saboda matsalar da suke da ita misali gadon baya amma zai iya sujada wanda ba zai iya sujada ba kuma saboda matsalarsa ko sun wani ya sujada ba su ba to shi kuma kamar wanda ba zai iya rukun ba to shi ma da ba zai iya sujada ya samu shi ta ƙasa ba to sai kawai ya yi nuni in jirgin ba za su yi ba duka nuni ba kamar da muka lura aka gani to wannan shi ne ya gama gabar wato ainihin tsayuwa a cikin sallah ta bangaren abin da ya shafi mai yaki da bangaren abin da ya shafi mara lafiya da bangaren abin da ya shafi mai sallar nafila su malin yi mana bayani a wani shi gaba ta ya ce as-salatu fi safinati wa fadira sallah a cikin jirgin ruwa ita ce safina da kuma yin sallah a cikin jirgin sama wa yazuzu وتجوز صلاة الفريضة في السفينة sallar farilla ta halatta a yi ta a cikin jirgin ruwa rayuwa sai ka ce ai lokacin suna zuwa akwai jirgin ruwa da sun sa annabi nuhu aka yi jirgin ruwa ko ai ya gangaro zuwa lokacin sama to kuma jirgin sama ba wa kazalika sa'ira haka ma jirgin sama saboda kusan iri ɗaya ne za a yi ana cikin ruwa yake ruwan ta turu ta sayo tambal tambal ta, a shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana neman inda za a kama haka shi ma wanda yake cikin jirgin sama harkar iska ce kamar shigar ruwan ne inda aka je inda jimare ke jimare sai ka ji kawai gargada kamar kuna ji wato a titin dan marke haka za ka je cikin yin gurgudu ko wato an yi ma'aikata suna cewa ɗan kwantar da hankali ka a musu suna abin ya sai da sun yi kujera sun zauna su ma an koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka yake to duk dai magana ta matsala an samu kai ba a dandagariyar ƙasa ba wancan a cikin ruwa ne wannan kuma a sararin samaniya to saboda haka sai zaman to za ka iya ɗauko wannan ka goya a cikin wannan ka samu hukunci bai ta irin haka malamai suke kiyasi an samu wani abu mai kama da wani da aka hukunci a kansa tun lokacin manzo ba wani kuma yana kama da shi amma shi bai same shi a lokacin manzo sai a ɗauka sai a ga to ai dama magana ta cewa an bar ƙasa shi wancan a ruwa ne wannan kuma a farin sa ne suna ka duk abin kusan guda ne وله أن يسلي فيهما masallaci musulmi ya halatta ya yi sallah a cikin jirgin ruwa da jirgin sama shi ne fi himata ƙa'idan yana a zaune abinsa birshin idan ka shi ala nafsihi suquta idan ya jiye wa kansa tsoron faduwa kada ya tsaya a cikin jirgin ruwa sama irin na wancan lokacin da ba irin na zuba za a yi wata ana masa lokaci ci gaba ya yi ci gaba daɗin galibi kwale-kwale ne sallah ta kama kana ciki ka ga cewa an ka tsaya koya ruwa wato kallon sa yasa wato anin juwa ta ka za ka iya faɗa ka an ta cikin ruwa a'a shi kenan ka ba ba wannan amma ne yanayin wato igiyar ruwa za ta iya kaɗa jirgin in kana tsaye ka faɗi to tsoron haka sai za ka iya sallaka alwala cikin jirgin ruwa in ka zama karatu ko sai ka amfani da nuni da kai a matsayin kayan ruku ka ɗaga ka ɗago mai sunkiyar yadda yadda kai a matsayin kai su ka ɗago a matsayin ka to haka shi ma jirgin sama inda zama ake kamar yanayin kujerun mota wannan jiki wannan wannan kusa da wannan wannan kusa da wannan a to kana zaune a kan kujerarka in ma ya ce ku ɗaura kanku ka ɗaure sama dau kamar wato a nan gidan Najeriya ba a so shirin shi kenan kana zaune a haka kawai sai ka haka kayi ruku ko ka daga kayan ka dago sai ka sake soke a dan haka kayi gida, sannan sai ka daga ka dago da haka za ka yi sallah to an ce sun kan tsoron faɗo wannan zai iya shafar jirgin sama zai iya shafar jirgin ƙasa in ka ce za ka iya faɗuwa saboda yanayin da jirgi ke samun kan ko lokaci ko na kasa ko na sama amma na jirgin ruwa sai ma a ce ko don in ka ji tsoron dirmiyawa cikin ruwa inda da ka ba ta an da tsautsayi kuma shi ke da cikin ruwa mana ya ci gaba da cewa wani hu an yi yin fi fihi ma fa'ida in zai da makaranta. ya halatta ya salla a cikin su yana zaune da za ka shi a ala nafsi ko koda idan ya ji kansa tsoron faduwa sai ya ci gaba ya ce wa ya juzu an da fi qiyamihi ala amudi ya halatta da mai sallah ya dogara a tsayuwarsa ta sallah a kan wata wato ainihin tumba ko a jikin wata fila makari da za a ce an tsayar da shi a cikin wato masallaci ko a wani guri ko a ɗaki to in mai sallah idan ci kansa ba zai iya tsayawa can ba sai ya nemi agaji da jingina cikin wannan ya dan dogara da shi to ya halatta au asa ko kuma dogara akan wata sanda ga gurbin da yake da kafa daya amma yana iya amfani da sanda ya tafiya sai ka tabbata da ya taɓa da ƙafar a gurguwar ya ya ta ciki kuma ta da za ka dungule wannan wato ainihin sandar faɗuwa ne ita ce ƙafar an gani ya halatta shi ma zama dogara da wani abu da ya tsaya to in haka aka yi sallah ta yi ba za a ci shi gurgu tun da gurgu ne sai dai sallah ta ba kuma zai iya jingina da wannan su samu wato ainihin makari ta tashi a ciki a to a bashi sallah ta ya halatta wanda ya zama tuwa dogara a jikin wata fila ko a jikin wato amincin ba ko wani makari ba sanda ba leki ba ya sanya ya saboda yawan shekarunsa ya halatta au ba a fi ko saboda raunin jiki ba magana shekaru bane ya yi jiya ya rashin lafiyar da yanzu ne ma yake iya wa da ko tsayawa ba ta samu ya yi paralyze yanzu ana masa gashi ana shan magani yanzu na iya tsayawa to wannan tsayawar da zama ba zai iya kambata ya jingina da wani abu jingina a'a rashin lafiyarsa ba ta paralyze ba ce rauni ne na jiki na ciwo ta yi ya yi ciwo ya kai ga wato ba zai iya tsawa kin ba ta jingina da wani abu jingina in yayi babu komai sallar ta kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yi ina da gurin da yake yin sallarsa a gidansa sallarsa ta dare da haɓai duk za ka san suna da gurin da suka je da cikin gida gurin yin sallar sallarsa ta lafiya saboda haka to a wannan gurin yin sallar manzo ya samar da dan wani madogari da yake dogara da shi a lokacin da i shekaru i girma ina da sauran shekara ɗaya ga duniya lokacin a cikin shekararsa ta 63 ya dora a cikin da biyu ko cikin cikin da biyu karshen ta farkon cikin da uku a irin wannan lokacin manzo ya zama sai yana dogara da wani madogari a lokacin sai wasa a kan wannan haka da aka manzo shine ma ne ce ya halatta da duk mai sanin da ya tsinci kansa a yanayin da ba zai iya tsaya ba sai ya dan samu taimako wani abu da zai jingina da shi ya jingina ya yi a tsayin shi yin sallar mai sallah a tsaye ta fifici wanda yi sallah a zaune wanda ya sallah a zaune yana da rabin ladan wanda ya sallah a tsaye kamar yadda wanda ya sallah a kan faryarsa ta dama ko ta hagu sakamakon bai iya yi a zaune ba yana da rabin ladan sallar wanda yi a zaune haka abin yake so da haka in har kana iya samu da tsewar yi a tsayin shine in ba za ka iya ba to kada ka ɗauko kanka abin da ba za ka iya addinin Allah addini ne mai sauki sai gaba ta gaba ya ce aljam'u bainal qiyam wal qu'ud gwama tsakanin tsayuwa a sallah da kuma zama shin ya halatta ko bai halatta ba in an faɗi cewa tsayuwa lalle ga mai lafiya da iko dole ce to shikenan rashin ka yi tsayawa a cikin ta ka koma kuma ka zauna a cikin ta ko ku bai halatta ba shine malam zai ga malam yace wa yajuzu an yusalli salatan layli qa'iman ya halatta mai sallah ko masallaci yayi sallar ta sallar dare yana a tsaye saboda dama ana son wato ainihin dadewa a tsaye ya ayyuhal muzammil kumin laila illa qalil ana kan yawan tsayawa a cikin sallah yana daga cikin abin da aka fi bukata samar da yawa karatun ka yi waita au qa'ida kuma ya halatta mutum ya iya yi a zaune dole uzurin ba wani uzuri a tare da shi kai yau yau yau kai a gaje yake ne ya jin nishaɗi irin zan irin yadda ya samu ko ya ce zo na zursha kan kushe kafarsa ya samu alif bayan bayan fatiha an gane ko ya halatta wa an yajma'a bainahuma zama ya hada tsakanin tsayuwar da kuma zama ya halatta ko da haka ya halatta iya a tsaye ya halatta iya a zaune ba tare da wani uzuri ba wa an ya jima'a bainahuma kuma ya halatta ya hada biyu lokaci guda fa yusalli wa yaqra jalisan sai ya fara sallar tasa ina karatunsa a zaune wa qubailan ruku'i idan ya kai dab da zai yi ruku'u ya qumu fa yaqra sai ya tashi tsaye ya ci gaba da karatu ya karasa karatun da ya fara a zaune a tsaye shi ne ke fayabar umma ba tsiya alaihi minan ayat Ka'iman. sai ya karanta abin da ya rage masa na ayoyi yana a tsaye thumma yarfa sannan sai ya ruku'u wa yasju ya kuma yi sujjada thumma yasma'u mithla dhalika fi rak'ati thaniya sannan sai ya aikata kwatankwacin haka a raka'a ta saboda haka ya halatta ka fara karatunka a zaune sai ka yi nisa ya zama saura har ka yi ruku'u sai ka tashi tsaye ka ƙarasa ragowar karatun sannan wato ainihin ka yi ruku kaga an sami zama an sami tsaiwa a lokaci guda ya halatta kamar yadda ya halatta kai tsaiwa zalla a sallah kamar yadda ya halatta kai zama zalla a sallah an gane ko malam da yake cewa ya halatta kai tsayawa shi kadai ya halatta kai zama shi kadai ya halatta ka haɗa tsayawa da zama duka ya faɗi wannan ne saboda tabbatuwar haka a lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan manzo ina sallar dare wani lokaci kan daɗe a zaune yana ta karatu sai ya yi dab da zai ruku sai tashi ya ƙara ragowar karatun ayoyin sannan sai ruku kaga a lokaci idan an samar da baiwa da zama akwai kuma kamar da muka faɗa a rashin lafiyar sa da ta dabba barin duniya a wannan ya yi sallah a zaune ta ganin an samu zaman zalla mafi yawancin sallolinsa kuma mafi yawancin shekarunsa a tsaye da mai da ku tabbatuwar waɗannan a gurin wanda aka aiko da sallar shi ne sa malam ya ambata mana ko da ka duk wanda kai yi yadda mai zo sallallahu alaihi wa sallama ya mala yace wa idza salla qa'idan idan mai sallah yayi sallarsa a zaune ko zai sallarsa a zaune jalasa musarabbi'a sai zauna zaman tankwashe kafa sai mutum ya tankwashe kafa sai zauna dirshi sai ci gaba da fara au ayi jinsatin ukra ko kuma ya dukkan wani zaman dirshi azumin yadda nake za a ciki to irin wannan zama za ta tafi a kuma ku ci gaba da kara ba ku bane ba ko da Allah ya ce mun gama karatu kowa zai zo zauna ya ga yadda an gane ku ko ya dukkan zaman da ya so daban yadda ribu biha wanda zai samu sakewa da wani ba dan wani kace tabbata kafa kuma nan masha Allah tabarakallah kamar zai haihu yau aljaba tabbata kafa ba zai ruwa to sai irin wanda zai iya an gane ko ta wani yaro ba ko an je gidan suna ya abokinsa yana she naman suna kuma Allah ya sa baban su irin mai yalwar ciki irin sai ce ni ma an baban da yawo wallahi ba zan ba ka an gane ko saboda haka shi kansa zama akwai yarwa za ka iya na ta za ka iya wani wanda ka fita mun hutu a shi ko kai babu kuntatawa wannan shine gabar abin da ya shafi bayani kan wato tsaiwa a cikin sallah gabar da za ta biyo baya ba za mu haɗa ta da karatun yau ba shi ko magana ne akan sallah da takalmi da sallah akan kan su kuma za bar su karatu ko game da amma wannan shine karatun mu Allah ya sa mu to zan yi zaman tarko shi kafa wanda bai su eh. haka yace to a yanayin yadda yake faruwa a fallolinmu na hajji da ake mutum zai zamanto an fara karatu ya ji ya gashi sai nemi guri ya zauna a cikin sallar ana yi sai ya ji liman ya su tafiya ruku'u sai shi ma ya miƙe sai a wato yi ruku'u da shi ya irin wannan shi ne irin wanda muka faɗa ya halatta ya halatta ba a ce dan kai mamu ba ne ba kai a zama sai dai liman a haddasa in shi yana da ji da ƙarfin da zai iya yin sallah a tsaye har ya ƙare tun da kai da ta baka damar a sallar dare in ka gaji kana iya zama ko kuma ko baka ji ba amma kuke ji ce ba ka da nishaɗin tsayuwar za ka iya zama su kaga ba za a haramta maka wannan zama ya yasa ita sallar dare tana da wasu hukunce hukunce da suka bambanta ko muke sallar nafila tana da wasu hukunce hukunce da suka bambanta da sallar farilla an gane ko duk da ita kanta farilla mun ce akwai uzuri ku kana iya yin ta amma ita ta nafila ko ba sai da uzuri in kai ta a zaune sallar to saboda haka musamman a wannan sallah ta tahajjud da ake yi kuskure da wasu suke zai zo sallar sai i zaura dirshan bai kabbara ba ya ga dama yi ne kafafuwan sai ɗan ɗan jingina sa hannun sai karo su sai ya fuskanci an yi karatu an ƙare ƙarƙaf shi fa baya cikin sallar kawai sai za a rufu sai tashi ce amma ba yanzu da ya kabbara mai shi kaga duk karatun da ake shi ba shi aladan karatu a matsayin mai bin sallah a yadda ake kabbara za ka yi a shiga sallar sai ka zaman ka sai an kusa ruku sai ka tafi da kudin da dan karatu har da kai an fahimta ko yau shi ne yace idan limami ne ya buƙaci ya zauna to kuma a matsayin ku na mamu za su zama ko kuwa ku in duk masu ƙarfi ne kamar ƙarafa ko ne ba na ba ku sai ku tsaya ku samu shi kuma ku bar shi a zaune a dama manzo yake cewa idan limami yi sallah a zaune to kuma ma mu ku yi sallah a zaune ko da lafiya ku kana in shi rashin lafiya ce kusa ko gaggawa ta sa shi a zaune to ko kuma dan girmama biyayya ga limami da kuma wato ainihin kuna koyi da shi ne ku sai ku zauna a zaune dan haka a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da yawan sallah a zaune sahabbai suka zama a tsaye sai ke cewa kun kusa ka yi wato irin aikin da farisawa da romawa waɗanda suke arna suna tsayawa tsayaken a kan wato jagororin su kuma suna tsare daga yau duk sallar kuka wani limami daga cikin limamai ya yi sallah a zaune kuma da kuke mamun sa su yi sallah a baki ɗayan kada ku tsaya shi yana ko da ka ba ya cikin koro jinin mu shi jagora ina a zaune mabiya kuma su shirko su kuwa eh. da ka kuwa yanayin irin wasu mu'amala ta da kullum haka shi ne abin da ke za ka zo a cikin majalisar manzo sai ka kula da kyau ku gane cewa ai ma ga manzo duk suna zama kamar kowa amma kowa ya san darajar manzo an san waye shi kuma komai yanzu da muke da su ma zama aka yanzu da su wani zaman dirshatan ai ka san da liman ka san ba liman ko kwarar kuna ku amma me dan an zauna gaba ɗaya bayan nuna kuma cewa kai ba ka da kima ko daraja ita ba da kima daraja da mutunta wani abu ne a rai da kuma an zuwa a aka eh ana wani fiye da su an fahimta na cewar ana son tsawaita aiwa kin karatun ka na sallar dare kuma sai aka yi rashin sa'a kai iya haddasa ka ta izu ɗaya ce kuma ba ta kai ba amma fa ka goge a karanta alqur'ani idan da za ka dauka kura masa ido lafiya nan ko kirai an gani amma dai kai a ce haddan ne a zo da shi da kuma matsala ita ce ya halatta ka iya ɗauka ka rike ka yi sallah kana karantawa eh da ka kuma cikin sayin bukari Allah ya kansu da rahama ya kawo bayanin cewar Aisha akwai bawa nata da wasu anin yake jagorancin sallah yakan wato amfani da alƙur'ani ina karantawa ina wato ainihin in ya gama karatu in shiga wasu sallar ya halatta ya halatta amma ba mai da kuma muka mai da shi kowa da kowa ba sai ka je sanar jiyar da sau wannan ake cikin qur'ani wannan ma ke cima ko ba shi ne liman ba sai da koya liman ya ci da sai ka je mutum bakwai duk sun kawo gyara sai ya rikice ma rasa wanne zai samu an gane ko saboda haka in ma za a rike wani daga ciki a matsayin cewa eh tun da jagoranci ke ko bai haddace ba ya ɗau ƙur'ani Ko inda wani wanda zai mai gyara kada ya wuce mutum ɗaya zuwa amma sai ka tada sahu ko na sahu da mai ƙur'ani ko na sahu da mai ƙur'ani bayan ba shi ne mai karatun sallah ba shi ne ji an fahimta a wannan kuskure amma shi ba ya rike ko wani mutum ɗaya zuwa ji da zai magyara kuskure ba ne magana cewa mutum zai iya yin da sama da ruwa da jirgin kasa da kuma kamar yanzu yanayin tafiya da aka tafiya a lagos da aka tafi kamar lagos ko eh. kusan direbobin motoci na a da aka cewa ba su iya tsayawa a lokacin sallah a mutum zai iya lokacin sallah zai iya sallar wata kawai da yake cewa kamar eh. kuma sannan malam ita ta cewa ka ga wani lokaci ba da kibla ake kallo ba haka za ka iya kallon kudu ko arewa Ya ce na wannan lafiya daga karatun mu da muke kafin sallah da wannan da muke na yanzu ina nuna ya halatta mutumin da ya tsinci kansa a tafiya ya shiga motar luxurious haka ake cewa saboda haka ya zama to cewa direban arne ne ko kuma musulmi ne amma ce ba zai tsaya ba kada tsaya a daji a musu fashi ko kuma shi ba zai tsaya ba sai an je gari kuma lokacin sallah zai fi to kai za ka iya kai sallar kana zaune dirshin akan kujerarka ko ila sallar kibla ko ba kallon sallar kuma sallar la yukallifu Allahu nafsan fattaqullaha mastafa haka

wurin ba lalle bane ka samu kanka a cikin nutsuwa da za ka iya samar da sallar sai kai ka a cikin muda tun ba amma in kana tabbata za ka isa a kora ko lokacin za ka isa a can in da za ku je sai ka haƙura ka je sai ka yi a cikin lokaci a nutse fiye da a ka yi a cikin muda wannan shi wanda ya turo kaba tarihin da littafi da zuwa masa muhammad nasir ina ibrahim zami amma allah da idan mun kai karshen da tafi ya batun alwala ga mutumin da ya shiga motar babu alwala ba shiga da alwalar ka ba an gane ko duk da babu alwala amra da shiga da alwala ko in tafiya ce ta kama yake maka tafi da tsari to saboda haka idan ka shiga baka da alwala kuma ba damar a tsaya kamar yadda ba a tsaya kai sallah ba za a tsaya ba kai alwala to a nan inda kake mu. ai ita motar duk motar dole a shadda ya batun alwala ga mutumin da ya shiga motar babu alwala ba shiga da alwalar ka ba an gane ko ya shiga babu alwala an muna da shiga da al'walar, in tafiya ce ta kama yake maka ta da tsari to saboda haka idan ka shiga baka da alwala kuma ba damar a tsaya kamar yadda ba a tsaya kai sallah ba za a tsaya ba kai alwala to a nan inda kake zaune ai ita motar duk motar duniya in dai ana shiga tamfar irin wannan ta haya ba za ka rasa ta da ƙasa a dandagar yadda ko kuma tsoron da kuke takuwa da gobe ku shigo sallah kuke shigo. to idan ka wato sunkuya ka samu inda yake da abin da ka dokan hannayen sai ga wannan tsoron sai ka rasa taimama an gane ko sai kai sallar ka sallar da ba an gaba ita ce mama madadin alwala ce da wanka idan aka rasa ruwa ko aka samu kai a halin rashin lafiyar da za ka bari a kasar ruwa na Eh. Eh. kamar ya dauki salo guda idan kana jin za ka yi zama to a raka a ta farko ka zauna ka yi zama ka yi karatu ka yi ta kana karatu lokacin da ka kusa ruku ka tashi ka yi ruku bayan ka ɗan ƙarasa karatu a tsaye raka abu za ta biyo to za ka haɗa da ita kai zama ta yi ko ta ma haka a wannan zubin za ka yi ba ana nufin a raka a farko kai a tsaye ba a raka ta biyu kuma ka yi a zama in haɗa tsayawa da zama za su yadda ko a raka a farko haka za ta a raka an fahimta ko yawwa shi ne wannan kuma yake cewa a kano nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shafa iya da wuce shi ma mun zo zamu magana ta saba cewar irin da yake yi ya'yan irin ina kallon. ko kuma ya raka hudu so gaba daya sai ya je karshe ya zama ko kuma ya hudu gaba daya ya je karshe ya zama sannan ya uku gaba daya sai ya je karshe ya zama akwai irin wannan shi ma akwai littafi ya mu ramadan ko kuma salatu tarawih na dai shi wannan malamin Allah ya tsaka da rahama muna nan a tafi lokaci in wannan da zan zan tsako mai yin rubutu ne ba amma dai zan tafi da kalobi na sai wanda galibi da musamman sai dake karatu ba ku bai ma albasallaci ake aiwatarwa kuma yana da kyau a tattaunawa a Har ɗayan wannan tsohon lokaci lokaci a yau kuma da rashin yin shi ke sa inda za a ce a ga inda aka wani sai tafi da duka ba. sai za ga wani ne. nan sallah raka a hudu ne da an je karshe ya zauna shi ya zama abin jira an gane ko na lafiya lau karatun da iya amalin ido biyar to zai iya a raka a farko ya fara tun daga amma ya zo lafiya sai na tsayar ba a nan zai rubu sai ke za ka mu ido kuɗi kan sai za ka koma amma sai ka sa almuhayyar zuna lafiya ne ba ma fi mata yi na dangane da wata da ake ba wa sallar sadari da sallar mana da haka ana wani lokaci ne mafi dacewa da jiwa sallar sadari da batun hada kalloli na matafiyi sai zai iya sallar azahar da la'asar a lokacin azahar ko zai iya sallar la'asar da azahar a lokacin la'asar ko zai iya magarba da isha a lokacin magarba ko magarba da isha a lokacin isha shin wani lokacin ne ya fi dacewa ya aiwatar kamar yadda aka ji na faɗa ɗin wasu suke cewa sai dai ka bari idan azahar ta yi haka azahar za a ɗin kamar da lokacin da ya nesa ana dab da shigar la'asar sannan sai ta a za ta la'asar ba wani nasu da ya ijtihadi ne na wasu daga cikin malamai suke kiran su jam'u suri cewa a surar ta kama an hada azar da lazar a lokacin azar ko a lokacin la'asar amma a zahiri ko kuma abin da yake nunarwa a an dan bari a zahar ta nesa ne farkon da aka kuma ya taho sannan aka hada babu dalilin da yake kusa kawai yanzu a zahar ce an ranga da kiran sallah ko ka ce lokacin sallah ya shiga muna halin tafiya sha biyu da rabi a karfe ɗaya ne kai sallah ka ta a zahar yanzu ka yi nan ta ake ka tashi kai da aka baka a biyu a nan ka ta in sai bayan isha za ku je Allah ya kai mu kayan da isha an gane wannan shi ne na da kashe na wanda ya ake haka yake cewar da na faɗi cewar dan hadisi ne ba manzo yake cewa wanda ya salla a tsaye dai sallar da ya ke fi na wanda ya a zaune wanda ya a zaune rabin ladan wanda ya a tsaye na a bari. wanda kuma ya kwance rabin ladan wanda ya a na ba a bari. shi duke wannan sai a nafila ko har da haka abin yake haƙƙarin da ko a farilla

yawa kamata a ce tunda shi ba da lafiya ba kawai a ba da wanda ya ce ba ko shi ubangiji da yake jarraba mu yakan jarrabe mu da wani abin don ya musanya mana da wani abu zai iya jarraba ka da rashin lafiya ibaka ladan juriyar rashin lafiyar da kai da komawa zuwa gare shi da sanin cewa shi ya tsoro maka shi zai ɗauke maka amma kuma ka zo sallah ya ce na rabi zai ba wannan ba daɗin za ka ji na rabi za a ba shi kuma yana da ladan na ka ji ba daɗi ka damu da ake ina ma a tsaye da ka saba wa ubangiji ka sami damar shi kuma za a ba ka ladan ka daban ita farasa cikakken ladan na mai sallah an gane ko ba da Allah ba kuma ya tabbata a hadisi ma cewa mutumin da yake wa Allah wata ibada sai ta kai ga ya samu kansa ma yanzu ba zai iya ba saboda ba lafiya ko saboda yana masa matafi ba a bashi damar damar da lafi tun da ya saba yi da daga kowace tun safarin nan ma an rage man wani adadi sai annabi ya ce ubangiji subhanahu wata'ala zai ba shi sakayyar abin da ya saba yi na ladan wannan salloli da ke na nafin gini. a lokacin da yake lafiya nan a yi zaba lafiya ta ka ku bashi ladan sa kamar da ya faru yanzu da ya tafi aka ce to kai matafi hatta ta farla an rage maka wani da ka ba a so ka wata lafula in ba irin da ka a zantar da kuma wato shi kai da kuri ba saboda ka da ya tsinci kansu ina yin kafin azar ina yin bayan azar ina yin kafin la'asar waɗannan lafiya shirin ta ce duk ku ci gaba da bashi ladan duk da bai su. wannan hadisi na tabbata na'am na gudun jinkirta da halin yi da ke ina yi daga baya da wani in da kuma idan da damar za ka iya barin magarba sai lokacin isha za a iya samun damar da za a tsaya haka allah ka sallah marasa babu abin da zai lafiya ba ya ba ana magana in ba ta da wannan dama an tashi da da za a yi har sai wacce sallah ita ma zo lokacin da aka ce ba ku tsaya ba a inda za ka fice kai shi da ka shekara dama amma ya kasa cikin ka eh, a gurin ne ka rasa ruwan da za ka rana to kuma wannan baka da iko wani abin da ya baka da iko ka kama da shi ne baka kwanye shi na eh, akwai wanda suke da fahimta cikin malamai na cewar sallar asuba kadai ana mata albanu addu'a da ake a ƙarshen raka'a ta a yi ɗan shiru a karanta wato ainihin wannan wasu ainihin addu'a ta albanu wannan akwai saɓani tsakanin wasu na fahimta cewar bai tabbata manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci gaba da yin haka ba a iya sallar asuba abin da aka sani idan wani abu ya bujuro Ba al'ummar musulmi da yake buƙatar a yi addu'a ta alƙalu ya kan yi a dukkan sallolin farko idan ya kai ƙarshen raka'a ta ƙarshe sai wato ainihin amma idan wannan addu'a ta alƙalu ta wato sallar sallar da yake idan ta farilla ce kuma sannan wani abu ne ya fi wanda ya sa yi wannan addu'a kamar a ce an sa musulmi a gaba ana wato ainihin kakkashe su a wani guri cikin kasa cikin kasashen adadin fiye da abin da aka rage a Nigeria ko cecenya yake ko cecenya da makamancin su irin wannan nan ku kuna kokarin ku taimaka musu da addu'a da kuma wasu ruwa ga waɗanda suke jagorar su wannan ko kuma a'a ƙasar ku wani abu ya faru wanda aka fito al'ummar musulmi a gaba a kyau a wasu an ta su to a ƙasar ku za ku iya wannan alƙalin to a wajen yin wannan ana yin sa bayan an yi ruku'u an dago kafin a tafi sujjada a raka a ƙarshe amma in wanda yake ne kamar da muke a ashan ko kuma wato sallar ta tahajjud to shi kuma wannan in an gama karatu karatun raka'ar ƙarshe kafin a yi ruku'u sai a yi shi sannan sai a yi ruku'u an fahimta ku to wannan shi ne abin da ya tabbata amma abin da ya shafi keɓe ita asuba da yin wannan malamai suke cewa bid'a amma ko da suke da fahimtar cewa asu hadisan da aka kawo ko da aka inganta ba su kuma da shi da dogaro suke faɗa cewa ba da ko wanda ka tsinci kitsin kansa iya ka na ana yi ka je ka bi sallah ka ga yayi sallah ka tayi sallah ka tayi kada saboda wannan ka ce ba za ka bi sallah an fahimta ku ka a samu rarrabuwa kan al'ummar musulmi da rashin fahimta suna da makamantar amma in ya kai karatun da ya ci gaba ina nan a hankali a hankali ko a mazhabar zai samu sabanin wannan magana matsalar dama a cikin mutum ya karatun karatunsa iya a halar ko ishimawi to wani ba da kai za ku ko gwagwa ba in dai karatu ka fito daga ahalari ko ishimawi ko zai shi da kai shi fa ba haka a ce amma in dai yana tafiya ko a mazhabar zai zo ya ci karo da wani abu to yanzu misali abin da ya shafi barbar alwala abin da ya shahara guda bakwai ko to a cikin malaman a cikin littafin malikiyar kuma akwai da su kai shi abin da ya sani zallan alwala shi da wani kuma ya ah, biyar ne wani ya ce takwas da akwai wannan magana mai biyar yace haka Allah ya faɗe su idza qumtum ila salat fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn an gane an samu guda kenan, saboda ciwon da idan kun kun kun daji sai an samu sannan za ka tashi. Ko su ne farla Wani ta akwai ɗaya wanne ne yake ruwan alwala. Za mu yarda alwala ba ba. ce shi ne suka wasu ko suka ce a'a a cire wannan ruwan a ƙaro da gaggautawa da cucuɗa saboda wankewa abu za ta yi ba an cuɗa sannan ko ba a so ka bari in ka gama wannan gabar har sai ta bushe sai ta bushe kai dan a'a ana so a jera a jera haka an gane to haka za ka yi kaza so da ka inda kana karatu ko a iya faɗin mazhabar ka ne to za ka fi son karo da ƙarin maganganun malamai da kuma dalilai da suke ajiyar? amma matsalar a ce ka taɓa ta karatun ka iya ɗan wani tsinci shi ne wannan sai an yi da gaske tafiya in ba ka yi wato ainihin zuciya nesa ba to tafiya nan da nan sai ka gana baran bara an fahimta Allah ya sami da na ita da ta sai muka sai alfarar Allah wasu sukan bai sukan da don kan da da da ta kana so ka sallar asuba ko isha eh sai ka ba haka kuma lokacin yana na haka kuma wanka a wannan lokacin kana da wannan ruwan sanyi ga shi kuma dama a shago kai bari a ce ka zuba a filas sai ko ka ɗiba ka zuba eh. Eh. to abin da ke akwai a shari'ance da tambaya cewa i eh, yaya mutumin da yake jinkirta yin sallar isha'i sai dare ya tsala saboda sallar isha bayan ya gama kuma da goya yin sallar nafilar dare sannan ita ta sai aka samu aka salo da dausayi ya kwanta kan ya tashi ce mafarki da ya mafarki ya zama tsaye bani da na ba ta same shi to kaga sai an yi wanka daga sallar la a na kula to kuma shi Allah sarki bai kalli wani dumi ba ga yanayin gari iska ta sauya da sanyi yi wanka da ruwan sanyi da safe ya tafi a nuna kan in kuma su ainihin ya ce bari ya kenan ne abin an gane ko saboda haka abin da ya shafi barin sallarka har da kai da tsakar dare in dai ba misali limanin ne a masallacin ku haka ake ba ita tunda banzo ya ce a bari a wasu ajin nesa da sallar isha shi ya fi a kan sauran salloli su fitus daban da ita shi limamin zai iya fitowa a wannan lokacin kuma ku fito a haɗa a jami'i sai dai haka fito amma in dai kai kai kaɗai ne kan kanka in sallar isha'i sai ta dare ya tsala wannan dalili ba a goyon ba babu wata larura ko na uzuri zai sa ka saboda haka ana nesawa da sallar isha gwargwaron yanzu kaga ai lokacin da ya shiga da tun sanda ba jimaran faduwar rana ya ɗace tun sannan lokacin isha yake fara amma ga shi har yanzu ba mai ba to kaga an nesa din da shi an fahimta ku irin wannan aiki ne a lokacin manzo za ga wasu lokaci haka bai suna gege har ma ja ta manzo a ce masa ya manzo Allah fa jama'a bigin gidi ake alamun an gaji ba bacci ake sa ja sai a zo a yi sallar isha sai ko to da ko wannan shi abin da ke akwai amma ba ka tafi da ita gida ba kai kai kadai ba ka zuwa jirgin sallar an fahimta ko ko da ko da za ka wannan jinkirta idan na zo jinkirta ka ta sallar da ranka amma ba su sallar eh, isha'i a kai ta ba, ka bar ta a jami'i ko da ka tsaya maka shaida da ba ka zuwa jami'in sallar an fahimta ko ko da ka to amma in ka tsinci kanka ka kai ta wannan lokacin ko wanda dalili ya sa ka tsinci kanka sallar ka ta isha'i ta zama a wannan lokaci, kuma ga shi kayi jalaba to in babu ruwan da za ka yi amfani da shi dumaman ne kuma kana gudun ka cutu da taimama za ka ba za ka wuna ta ce ba za ka yi sallah za ka yi ce mama ka yi wannan sallah in dama ta ba ka ta kai labin fili ka yi in baka samu damar na su kuma ka dai sauke wannan farilla ko kuma ka jira shi asuba a yi an fahimta ku amma kada mu ce ɗauki wannan ne sallar da suka tafiya a kai cewa sallar sa zai kai da sallar a daidai lokacin zai sallar daren sannan zai isha'insa zai zama yana isha'insa shi shi kai kuma ana buƙatar kai ta a kai don har manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai yana cewa ya himmatu da zai sa wani daga cikin sahabbansa ya jagoranci al'ummar musulmi sallah shi kuma ya sa a samo masa wato kai kai na ice ɗauri ɗauri na ice ya samu wasu wasu zamari a ji don masa wannan ɗauri ɗauri na ice ya tafi gidajen wanda ba sa zuwa jam'in sallah ya kona shi za a gidan ya fara annabi ya ce ba wani abu ya hana shi a aiwatar da haka ba sai dan saboda akwai ɗaya ƙanana yara da su Allah bai ci da ta musu yin sallah a masallaci akwai mata da su Allah bai ci da su musu masallaci yin sallah in ba da haka gida, waɗanda ba sa zuwa sallah a jami'in dan sai ya kona gidajen ka ga wajen faɗa kai shi kuma ce ka bar ka ba ka zuwa jami'i kuma sai a waye da rana ta kai wani ku Allah ma anya ko sallah da ni ba a za ko nake ganin ka ga kawai kanka nan ba kar ka ma anya kana sauran sallah ko ba ka yi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 واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله